ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار bayan haka ina da addinin musulunci wacce farkon ta yake ɗauke da amincin Allah tsakiya rahamar Allah ƙarshe albarkar Allah wahiyar salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a gabatarwa malam mai wa'azi yi wani kuskure zan mai gyara in Allah yadda a cikin gabatarwan shi sai ya ce shek ta iya sani na abinda na sani kalmar shek tana ɗaukan ma'anoni guda biyu ne a larabci in ma ta ɗauki tsoho ko wanda shekaru suka mai yawa kamar tun cikin surat yusuf da suka ce inna lahu aban shekhan fa khudh ahadana makana inna naraka minal muslimin kamar cikin suratul qasas da suka ainihin wato Allah ta'ala yake cewa walamma da ma a madiyana wajada alaihi ummatan minan nas yasqun wa wajada min dunihim ra'atayn tazudan qala ma khatabukuma qala la nasqi hatta yasdira ri'a wa abuna shaykhun kabir dinnan suna nufin dattijo wanda shekaru sun mai yawa kamar cikin suratu ibrahim ko cikin suratu hud da Allah ta'ala ya ce wa ja'at رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلام قال سلام نار بل هي في قعر جهنم رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرا ما كان يحذر عائشة من سلاطة لسانها للعلم عائشة كان لسانها قذرا فحاشا سبابا إلى أقصى درجة كانت امرأة قليلة أدب تسب على المليان abin da yake faɗa وانا wanda wannan kuma suke jin larabci su dinga kallon tashar safa za su ga yadda ake fito da zagin na na aisha karara wadda katiran kasan suka zo suka yi taro suka ce ce wannan mutumin duk da bai koyar ya guda abin da suke son hukuma ce dole sai ta kwace jinsiyar shi cewa shi ba dan koyar bane haka aka yi matar manzon Allah ba ta wani in kai magana shi shikenan sai ce ai ba ka son zaman lafiya wai dan me wai dan me zaka yi magana ai a fahimtar su ki a kirta mu ai fahimtar mu ne mu magana shikenan ba sai ka rabu da mu ba shikenan wannan wannan addoktor Adnan yana cewa ya rantsi da Allah duk mutumin da ba zai iya kariya akan matar annabi ba in ma ya fi jaki wawanci ko kuma zindiki ne ya bayyana musulunci a zuce a baki ya ɓoye arnanci a zuce shi ce wannan ba ina magana ba ne da wanda suke wa suke sukanta a'a wanda ba sa sukanta ba za ka iya difa'i kan matar manzon Allah wallahi wa billahi inna man lam yudafi an aisha رضوان الله عليها زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم وطاهرة مطهرة من فوق سبع سماوات فإما هو أحمق من الحمار وإما هو زنديق خبيث أنا لا أقول هذا عن الذين يفعلون بعائشة وإنما أقول هذا عمن لا يدافع عن عائشة ko duk ɗaliban ibn da hayaniya wa ma إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإن قال من المصطفى إلى الله وحده وكفرنا وكفرنا بما كنا وكفرنا بما كنا مشركين بما كنا به مشركين وكفرنا بما كنا به مشركين يكن فلم يكن ينفع يلهيهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله قد خلت في عبادي وخسر هنالك الكافرون سنة الله يفعل في سورة الفتح آية سورة أربعين دتكوس aya ta ashirin da biyu ce sunnatan lahi lati ne sunnatan lahi lati kad khalat min qabl wala tajid li sunnati lahi tabdila to kalmar sunna ta zo a ayoyi guda goma a cikin littafin Allah saboda haka za mu yi bayani billahi lazi duk wanda Allah bai masa gaman katar ba yi masa gyaɗar dogo da ta gajeri sama ƴaƴa ƙasawa. Allah ya yi masa gaman katar ya zo ya kwakuma sunnar manzan Allah ya bi to ya shiga uku a duniya kuma sai ya je lahira ya tarar da babban bala'in da ya bari ya fa na duniya wannan kalma ta sunna da ta zo cikin qur'ani tana ɗaukar ma'ana guda biyu in ma ya zamanto a tsariƙatu mahmuda au gairi mahmuda hanya mai kyau ko mara kyau ana kiran shi wa sunna shi yasa sai Allah ya dingina abun sai ka ji sunnatan lahi wannan hanya ce tawa ta Allah subhanahu wa ta'ala to kamar yadda muke cewa kowane abu a larabci idan ka same shi da ka samu yana da sunan shi a larabci istilahi na malamai terminology nasu shi yake sa baka isa ba ka ɗora ma kanka kana iya karantar da abun sai ka je kuma ka koya gaban masu wannan abu to masu aƙida ta ƙin sunnar manzon Allah cewa su ƙur'ani kaɗai za su bi ba za su bi sunnar annabi ba ka lura da kyau ka gani karatu yana musu wahala ne saboda wani kaset ɗin malamin shi zai ji daga kafe kawai sai ya naɗa makan shiwa malanta shikenan ya zama gafarta malam shi kuma karatu baka isa ba rana ɗaya ka iya sai ka ɗauki lokaci mai tsawo kana yi kana yi za mu buga misali yanzu duk bahaushe idan ka ce masa ƙwarya ya san wani ƙoƙo ne ko masaki da ake wa amfani da shi ko ba haka ne? ta ma yanzu idan ka tashi ka tafi kasuwa yan goro idan su kuma suka ce ƙwarya ƙwaryar da ka bari a gida ita suke nufi mai suke nufi da ƙwarya wani adadin goro guda kaza shine wa kaga ga yadda kalmar take a ina a hausa amma ilahi na malaman goro in sun ce ƙwarya ba suna da ƙwaryar da ka bari a yana ba a gida ba haka suke nufi ba ta shi yasa sai ka samu komai malaman nahu na da nasu malaman sarfu na da nasu yanzu masu aƙida ta ƙin sunnar manzon Allah yanzu ɗalibai na sarfu in ka tambaye su ma huwa sarfu za su ce maka asarfu lugatan at-tahwilu aw at-tabdilu aw at-taghyiru aw at-tasrif wasilahan fa shine mi ilmun su an tahwil al-kalimat min suwarin ila suwarin تبعا لمعاني المرادات به شيني الصرف تمام malaman nahu in suka ce asarfu wancan suke nufi dan Allah ina masu aqidan Qur'ani waye zai faɗa mana malaman nahu idan su ce asarfu a wajen su me suke nufi sai zai mana bayani wannan kaɗai muke bukata zai mana ba ya ce ce malaman nawa idan sun ce sarfu ga abin da suke ba suke nufi kagan an tambaye ka malamin sanan kalmar sarfu za ta iya ɗaukar canji a wani wajen amma malamin sarfu in ya ce maka me sarfu ba yana nufin canji ba me yake nufi Ilmin ya ba su an ta'awilil kalimati min suwarin ila suwarin taba'an maradati biyu yanzu duk ɗaliban tajawidi ɗaliban ƙur'ani idan aka zo za a yi bayani za ka ji sun ce al-izharu lugatan shine mai al-bayan amma wasu ilahin wajen malaman tajwidi ba ba bayani suke ne mai suke nufi huwa ikhraju kullu harfin min makaridihi min gairewa gunna shine izhari a wajen su ba yadda ka sani ba a larabci yanzu malaman hadisi idan sun ce alhadisu lugatan abin da suke nufi aljadi sabon abu shine kalman hadisi amma wasu ilahan a wajen su ma udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallama min قول أو فعل أو تقرير أو sifa خلقية أو خلقية قبل البئسة وبعد wa ba'da al السنة shi suke علوم القرآن إذا malaman القرآن أيارين idan sun ce al-qur'ani a yare na ake nufi fi'ilin qara'a ya qara'u yana da masdari har guda biyar a larabci akwai qara'a ya qara'u qur'anu akwai qara'a ya qara'u ƙira'atin. akwai qara'a ya qara'u qara'in akwai ƙara'a ya ƙara'u ƙar'un akwai ƙara'a ya ƙara'u ƙiran da akwai to sai ka zo idan sun ce a ƙara'a ya ƙara'u qur'an abin da suke nufi abin karantawa shi yasa ma sai Allah ya faɗa mana wannan cikin qur'ani ya la latu bihi lisan la tuharrik bihi lisanaka litajalabi me yasa إن علينا جمعه وقرآنا فإذا, فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم من ثم عينا السماء بمصابيها وحفظا السماء الدنيا وزينا السماء الدنيا بمصابيها وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم sannan Allah ya ce hunna sab'a samawa daga nan sai Allah ta'ala ya hukunta suka zamanto mai guda to muna gayyata shi ya sa lokaci a nemi su malam Ahmad da rana da waje wanda za mu zo ya kare abin da mu za mu kare za mu tabbatar da sunnar manzon Allah cewa lallai Allah ne ya wajabta abin manzon Allah kuma babu wanda ya sai bayanin ƙur'ani sai wa sai manzan Allah kuma mu mun wadaci da bayanin manzan Allah sallar mu azumin mu hajji zakka dukkan ibada muna ɗauko ta ne daga makarantarwa su kuma da suka ce wa'annan maganganun duk magana ce ta ƙala ƙato ƙatti ne suka faɗa to shikenan za mu tabbatar da wannan cikin ƙur'ani cewa ƙur'ani ne tabbatar da haka su kuma sai su kore a cikin ƙur'ani cewa ba ƙur'ani ba ne ya ce haka mutanen da zaka ga babban in kana magana da mutum sai ka gama abun ma da zai faɗa a larabci bai ma san menene ba bai ma san menene faɗa saboda haka wannan kofa a buɗe take muna gayyata ku idan kun shirya a aiko mana da takardar gayyata a ko da yaushe ne dan mun ce billahi la ilaha illa huwa ko lahira aka aiko mana da invitation ka nan mu je mu kare sunnar manzon Allah sai mun ji wallahi wallahi saboda haka yan uwa wannan aure da aka yi kar a manta munasaba ce ta aure azumi tara ga wata da kuma nawa goma ga wata muna kan wannan sunnar saboda haka mun sha faɗa gurare daban-daban muka ce waɗanda suka kira jikan annabi suka kashe mai jika su ne 'yan shi'a kuma muna da littattafai sun, sun sani akan wannan kadiyan saboda haka ba lokacin da za mu yi wannan maganan bane a nan amma duk wanda yake da musu wannan maganan na faɗa sai sa lokaci sai zo ce to a nuna mai wajen ina littafin ina wajen sai mu nuna maka mace wannan littafin na malam wane ne ya mutu hijira kaza na shi'a ne amma ga maganan da ya faɗa akan kadiyan kisan Husaini kuma tambayar ne suka ki mu hamsa har yanzu kuma idan akwai yan shi'a nan garin ku yi musu Ali bin Abi Talib an kashe shi kuma a babun daraja ba yadda za a haɗa Husaini kan manzon Allah da Ali bin Abi Talib ko zai yi ba zai yi ba ta amma me yasa suka ware ranar bakin cikin mutuwan Imam Husaini ba su ware ranar bakin cikin mutuwan Ali ba tare da wa kashe shi aka yi kuma sannan na biyu hassan dan ali bin abi talib shi ma kashe shi aka yi me yasa suka ware ranar bakin cikin mutuwar husaini ba su ware ranar bakin cikin mutuwan sayyidina hassan ba wata'ala shi yasa yake qatalu amiral na musalliyan wa qatas sabihati ta tatakarraru an je an kashe sayyidina Umar a lokacin sallan asuba a lokacin sallan asuba aka zo aka kashe malam jafar da aka tarihi ne ke maimaita kanshi innal ula qatalu aba hamsin lahum dawrun li kulli jarimatin la tukfaru har yanzu in ne ke cewa ya sahibal sautil jahili wa nagmatin tatalu bi hal ayati summa tufassiru fassarta lillahi na ayati tuqa wa da'awtahum nahwa al huda fa ta'assaru kam marratan ahayta sunnata ahmadin kadad li tul al jahl fina tukbaru wa nashartaha bayna al anami jaliyatan hatta gadat fi كل بيت تسر جادلت بالهجج القوية أمة لئب ummatan بأكسها والأكسر لما bi aksiha لا aksaru أمامهم ra'aw alla la يزول من بزو ka zannan an min yanzu sai mu zo sai mu ware to rana bakin cikin mutuwan wa malam jafar yanzu ina tabbatar muku malam jafar irin yadda har da makiya suka ba da kyakkyawan shaida cewa yayi mutuwa mai kyau da ba cikin ahalin sunnati wal jama'a yake ba wallahi da zuwa sun fara bauta a kabarin shi eh amma mun ba ruwan tsakanin mu da malam Jafar sai dai addu'a Allah ya ji kansa Allah ya masa wa rahama yasa babu da'awar da take da yanci irin karantar wa sunnar manzon Allah yanzu ka je majalisin dattijin arziki malam Abubakar Gumi yau inda zaka saurara a rediyo zaka ji in yi karatu haya haya an gane ba a gane ba to a ci gaba wani malami zaka je kai wannan tambayar wani ma in ka zo sai ce ka haddace qur'ani ka haddace hadisi dubu to in na haddace qur'ani na haddace hadisi dubu me dan ba shi ma bai haddace hadisi dubu ba haka ake sai ce to ba za ka yi ma ba ba za ka yi tambaya ba amma yanzu sai ka samu ahalus sunna ɗari ka dan ce maka dubu kafin ka samu tun goma masu hoton mala abakar gumi saboda ka saurari karatun mala abakar gumi a gidan rediyo na minti talatin ya fi karata hoton shi a ɗakin ya hoto zai ma akwai abin da zai ma ba abin da zai ma shi ya samu tsakaninmu da malamanmu idan suka mutu sai rewa sai dai addu'a kawai to inda ya halatta ma billahi har malam Jafar sai mun ware ranar bakin cikin mutuwa malam Jafar to ba ma yi saboda haka mun muna kan sunnawa abinda Allah ya dora mana da annabi na addini shi muke kai saboda haka muna nan akan asali da haka da fatan wannan takaitaccen amsa ta wadatar insha Allah Allah ya saka da alkhairi sai wannan wanda ya tambaya tambaya guda ɗaya ce amma kusan za a iya cewa tana da gaɓoɓi guda biyu tambaya ta farko ko kuma tambayan take cewa malam ya halatta abu mai irin wannan aƙida wato su yan tatsi ne kenan a bi su sallah kuma ya halatta mutum ya halarci jana'izan ɗaya daga cikin su lokacin da ya mutu ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبري إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم نوغ وتنا محرم تميسا faɗa mana nawa ga watan nawa na hamza ya mutu ya mutu ne ya yi shahada shi ma mm. a watan shawwal mm.